وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masoran mu da masu kallon mu barkan mu da sake haduwa a wannan daura ta ilimin rabon gado wanda shine farkon ilimin da za a ɗauke shi a duniya kamar yadda malamai suka faɗa a wannan markaz na salafiya wanda yake a tudun wada zaria a wannan dare na 24 ga watan zulkada shekara ta 1438 wanda ya daidai da sha biyar ga watan August shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. A darasin da ya gabata mun yi gabatarwa a kan ilimin fara'id sannan mun yi bayani a kan sabubban da suke sa a shigado da kuma abubuwan da suke sawa a ya zamanto cewa ba a ci gado ba a wannan littafi na rahabiya wanda muhammad bin ali ar-rahabi wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗari biyar da saba'in da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ko mun ji sabubban da suke sa mun ji kuma abubuwan da suke sa a cikin gari da abin da ya rage mana cike mu ji sharaɗa mai rabiya bai kawo ba amma ya kamata a ce an kawo su saboda suna da muhimmanci wani ikon Allah su ma su ma sharɗan guda uku ne sharaɗin farko shi ne ta tahaqququ hayati al ta tahaqququ hayati al-mawruf mana a tabbatar mamacin ya rasu tabbatarwar za ta iya zama hakika ko kuma hukuman mana ya zama an tabbatar da cewa ya rasu eh tahaqququ tahaqququ mauti al-mawruf nake so na ce ta haƙuƙu mauti almaruf mana a tabbatar da cewa ya rasu rasuwar tasa za ta iya zama haƙiƙa ko kuma hukuman haƙiƙa shine a ganshi ya mace likita ya gwaggwada ko a tattaɓa a ji ba numfashi ina fatan kun gane na biyu shine zai iya zama hukuman ma'ana kamar yanzu misali ya ɓata an rasa shi kuma da ya ɓata aka rasa shi ɗin yawancin shekarun da mutane suke rayuwa ya wuce kamar yanzu misali a wajen wasu malaman ya zama ya wuce shekara saba'in to in ya wuce shekara saba'in a nan gurin za a yi hukunci da cewa ya mutu kaga wannan hukuman ne zai iya yiwuwa kuma a wajen wasu malaman ya zama ya kai ma shekara casa'in ko ɗari da goma ko wani abu makamancin haka ina fatan mun gane saboda haka kun ga wannan shi ake kira tahaqququ a mautil ko na biyu shine tahaqququ hayatil waris wanda zai ci gada shi ma a tabbatar da cewa yana nan a rayi shi ma rayuwar tasa iri biyu ce ko hukuman ko hakikatan hakikatan a ganshi yana tafiya hukuman kuma shine kamar yanzu misali ciki kaga cikin mace kaga dole za a kaddara da cewa shi ma yana nan za a ware masa wani abu na gado ina fatan mun gane sharaɗi na uku shine al'ilmul muktabi lil mana a gane dalilin da zai sa ya ci gada shine al'ilmul muktabi lil a gane da wanne dalili za a ba shi gada ma'ana zai ci gado ne suna da nasaba da mamacin ko akwai auratayya ko kuma akwai wala'i waɗannan sune ne shurut na rabon gado na'am الوارثون من الرجال باب الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة أسماء معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد وابن له وإن على نعم, نعم، جيكا نعم والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأب الذي إليه إليه إليه بلا عين أن قال ليس بالمكذب والعام وضع العام من حديد مشهور بالإيجاب والتنبيه والزوج والمرتق ذو ولاء وجملة الذكور هذا نعم Malam yake cewa walwari suna minar rijali ashara waɗanda suke cin gado daga cikin maza mutum goma ne. Zan tashi kun shirya? Zan miƙe. eh kun shirya ko malam bai ya ce guda goma ko amma dai idan an raba su za su zama mutum goma sha biyar ne mana waɗanda suke cin gado a cikin maza mutum goma sha biyar ne idan aka warware su

shahararru ne kuma an san na'am kawai mu wuce gurin na ana ce an san na'am al-ibn wa ibn al-ibn zala al-ibn na'am mana da na'am mana na farko shi ne Ta na'am ko kuma na biyu ce wa na shi ne ko na'am mahma nazala mahma nazala na'am dan dan dan ta dan ta ya karshe الجد نعم نعم نعم له وإن على نعم mana kakan idan ya ce kaka mu a ilimin fara'id akwai aljajjul fasi idan suka ce aljajjul fasi suna nufin kaka na wajen uwa shine aljajjul fasi mahaifin uwa ba ya cin gado har wacce ta haife shi ma ba ta cin gado saboda haka in sun ce kaka suna na na wajen uba shi wancan fatacce suke ce mai ba da kawai sun hana shiga da amma su suke ma mai lakabi da abin zai fara wal aku min ayyil jihati kana wal aku min ayyil jihati kana sannan da dan uwa wanda yake ta kowace bangare to kaga ana kuku ya dunkule na'am na kaga na biya, da waya mu ba a kira da abi shakik shakik ummi ya fi ƙarfi na نعم نعم ya fi dan uwa ƙarfi kasan shi shi shi uwa ta bangaren kowa saboda rauninsa baya kare kowa ba wanda yake karewa ba ya hana kowa cin gado ah. amma shi ana hana shi ambatawa zai zama shi ne akwai ko shi ne dan uwa wanda kuka haɗuwa ko dan uwa wanda kuka haɗuwa kada anzalallahu bihi alqur'ana kada anzalallahu bihi alqur'ana Allah madaukakin sarki ya saukar da qur'ani akan su abin da yasa yace ya saukar da qur'ani akan su mm. kaga Allah subhanahu wa ta'ala yace yusikum Allah fi auladikum li zakari mithlu hadhi kaga aya fito ana tunda ya ce zakari mithlu hadhi sai. Hmm. kaga ya ce fa illam yakul lahu waladun wa warithahu kaga uba ya fito ana hmm. uba ya fito ana haka ne yawa to kaga shi kuma shi kuma aljaddu abai ko tunda annabi Yusuf ya ce wata ba ki millata abai haka annabi Ibrahim ka ne na na kaga shi ne kada an zan bai su kuma yan uwa su kuma yan uwa kaga ne da da li'abi da kuma da kuma shaƙiƙi kaga su kuma sun zo a ƙarshe ta suratul nisa'i wa in kana wa in kanu ikhwati rijalan wa nisa'a kaga dan uwa li'abi da shaƙiƙi hadisi ya fito shi kuma ummi ya fito a can ayar ayar farko farko wanda inda Allah yake cewa me wa wa la no la fa in kana lahu ikhwatun la a ina ya fito li ummi kan raunin da ya sa ku kasa lalubo a ina da ummi ya fito shi kuma qur'ani mala ce kada anzala Allah bihi al-qur'ana a ina ya fito وإن كان نعم إخوة رجال وإن كان وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت بالبطن نعم فلكل واحد حتى حتى تعب بن عبد الوقاص نعم وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت بالأم نعم حتى يربيها هذا الشيء كما لم يكن إجماعي سوى wannan zadan a daidai nan gurin hakul mutum yake ne saboda wannan kira'a duka shaza ce ba ta cikin kira'o'i mutawatirai to amma kuma kira'a shaza ana amfani da ita wajen fassara aya saboda ba za ta gaza ta zama ta kai daraja hadisi ba ina fatan mun gane kun yi bidika qur'ani sai yake mai kuma wabnul wabnul akhil mudli نعم مدلي إليه بالعدي وابن الأب المجني إليه بالأب نعم واسمع مقالي ليس بالمكذب نعم نعم نعم نعم نعم والزوج والموتق ذو الولاء na'am oke wannan wal amu wa ibn al ammi min abi na'am eh, hmm. Hmm. ابن العم لأب ابن العم لأب والزوج نعم والموت سينب شاكر والمؤتق ذو الولاء نعم a cikin maza su ne waɗanda suke cin gado kawai mu tafi mata na'am babul sati minan nisa babul warisati نعم والوارثات من النساء سبع لم يوطئ لم يوطئ الأنثى غيرهن شرع. ما يدري شو وين اللي تشتغل ما تعمل bakwai hmm. in ban da su ba waɗanda shari'a ta ba su dama su ci gado. Kuma muka haka ne su ke goma na'am bintun na'am na'am wa bintu binti wa bintu buni wa bintu buni wa bintu buni na'am na'am na'am wa ummun mushfiqa na'am ummun ummun mushfiqa na'am na'am wa zawjatun na'am wa jaddatun

نعم نعم والأخت نعم والأخت من أي الجهات كانت والأخت من أي الجهات كانت كانت من أي الجهات بكوات شيء بقية نعم ما هذه ما مثلا نعم الأخت الشقيقة نعم ثم تترى في زمان على ثم على Hmm. to kaga waɗannan su ne a su ne waɗannan kaga su ne wannan su ne mutum goma ko su ne mutum goma iya su kenan ya ɗa uwa mata kaka wacce take ta ɓangaren uwa sai kuma kaka ta ɓangaren uba sai wacce ta yanta kuyanga sai kuma ɗan uwa shi ya uwa wacce kuke uba ɗaya sai uwa wacce kuke uwa ɗaya da haka waɗannan mutum ashirin da biyar ɗin gaba ɗayansu idan ka kalle su gaba ɗayansu su kaɗai ne kawai suke cin gado su kaɗai ne kawai suke cin gado sai a waɗannan ashirin da biyar ɗin kamar yadda ake kamar yadda suke cewa inda a ce mutum ashirin da hudu za ka haɗu tunda ba zai ba zai yi duka ashirin da biyar ɗin a gansu a cikin a wannan cikin kama saboda ne na a zuwa ya ba ta haɗuwa a kodin da ba ya ce za a yi ta haɗa cikin wannan ashirin mai daɗin zuwa ya ba ta haɗuwa na na ba da ɗan zai iya haɗuwa yanzu idan karan suka bar babanka da ɗanka sun haɗu na ku ba da uba da kaka uba da kaka suna haduwa sai dai ka ce wani ya tura wani ya mai hajji ya ma uba da yan akwai waɗanda ba sa haduwa kwata kwata ba zai yi ba ce duk suna nan ba mata da miji zai yi yanzu a ce ga gashi an kawo wa malam liman ya raba gado a ce a cikin gadon akwai mata da miji ya ya ya akwai mata da miji a ciki ba zai yi ba dole sai a samu ko akwai mata ko akwai miji saboda kaga kenan a takaice za mu ce idan da za a mutu ya zama waɗannan ashirin da hudu ɗin nan su ne suka mutu muna da mutum a cikin da ta zama rawa kaga shi ne waye za su shiga a waɗannan ashirin da su suwane ne za su shiga ga inda za su haɗa cikin waɗannan guda ashirin da hudu mun manta muka ce a kama kawance a kare ko shi a kai wata kuma kuma da su maza mun mu ce inda waɗannan ashirin da hudun za su haɗu to mutum biyar ne za su shiga inda za su haɗu duka a matsala ta ga a kimar da ɗirin tsaye ya ce ba ko ana mata mata tiya sai kuma albin ita ma dole ta ci sai kuma al'um ita ma dole ta ci sai kuma aljauju a wani wajen. su ne biya inda duk za a kama matsala akwai mutum ashirin da hudu a cikin iya waɗannan za ka baka waɗannan magadan kamar yadda suke cewa ana kasa su gida hudu ta fuskar kara junansu akwai kisuwan la yahjubuna akwai kisuwan la yahjubuna wayu yujabun la yahjubuna wayu yujabun akwai wanda suna hana mutane cin gari amma su ko ba wanda ya hana cin gari kaga waɗannan kaga su ne su ne waɗannan waɗannan mutum ɗin nan mutum hudun farko eh da ɗa da uba da ɗa da uwa ya hajjubuna wala yi hujjabun kaga ɗa zai hana ɗanɗacin gado uba zai hana wacin gado albin za ta hana wacin gado idan mutum hudu biyar suke hana ma cin gado saboda ita tana nan asalin baya cin gado al'um tana hana wa tana hana kakanni mata cin gado uba yana hana yan uwa so wannan ismu su ne ismin da suke yahjubuna wala yuhjabuna akwai kuma ismi na biyu su kuma su ne waɗanda suke su kuma aka san waɗancan su kuma yi hujjabuna wala ya hajjubu su kuma yi hujjabuna wala ya hajjubu su kuma suna hana su kuma ana hana su cin gado amma su ba wanda su ya hana ya ci gado amma su ana hana su su ne wala bikum mana uktul um kaga waɗannan guda hudu su ne ya hajjubuna ya hajjubuna wala yujabuna

in ka ce waladikun ya haɗa da ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya da ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya su ake cewa waladikun a ilimin rabon gani ina ba ta kun gani sai istimi na uku istimi na uku su kuma su ne waɗanda suke la ya hajjuna wala gujewa لا يهجبون ولا يبدرون لا يهجبون باكي تا باكي تا ba ta kuma ana kowa cin gado ba wanda kuma yake ana cin na الزوج والزوجة الزوج والزوجة duk iya tunanin ka da zaka ba wani mutum da wai za a ce wai wannan matar matar an matar ce ta hana shi ya shiga gado ba ta hana kowa ya shiga gado ko ba wanda ya ta hana shi ci gado shine la ya haji gona wala ya fi zaɓo suna gefe to to amma yanzu ya lamar madaukakin sarki ce ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن فإن كان لكم ولد فهذا ما فهذه متكتب ما لا لا يحدثون ولا يحدثون نعم yawwa ma'ana ku yan kuka ganna hajar iri biyu ne ko akwai hajarul usan akwai mu girma. to a ilimin fara'i in ji aka ce hajar aka shuru to ana nufin girma. to shine ma'anar la ya haji gona wala yusuf sai kuma ismi na hudu su kuma su ne ya azumuna ya azumuna wa yusuf suna hana hana hana su ne wasiyatul warasa duka ragowar waɗanda suna hanawa na hana ina fatan kun gane suna hanawa ana hana su mm. wata ran ta hana wata ran kuma a hana su. Kamu kuma, kashi ɗan zaura kuma ƙarfi shi. ne ko yawwa kuje باب الجهود المقدرة في الله تعالى وعلم بأن الجهد وعاد الجماع فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نفس الكتاب ستة لا فرض فيه إلا فرض في الكتب سواه ما سواه ما yake cewa wa'alam bi annal irsa nau'ani huma ka sani cewa ana cin gado ta hanyoyi ne guda biyu su ne na farko fardun wa ta'sib na farko shine far ko dai mutum ya ci gado ta hanyar far abin da ake nufi da far shine ya zamanto akwai wani miƙidari da za a bashi ko a ce za a bashi ɗaya bisa shida ko a ce za a bashi ɗaya bisa biyar ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa ashirin ko wani abu makamancin haka wannan shi ake kira alfar mana al'insu bi takadirin mu'ayyan ina fatan mun gane tsaye wata asif zai iya yiwa kuma ya ci gado ta hanyar ta'asif abin da ake nufi da shi shine al'irsu bila takdir al'irsu bila taqdir al'irsu bila taqdir mana mutum ya zamanto ya ci gado ba tare da an ƙaddara adadin abin da ya ci ba yanzu misali idan mutum ya zamanto na yana zuwa idan mutane mutum ya mutu ya bar ɗan shi da baban shi me za a ba baba na ɗaya bisa shida kaga baban ya ci da ne nan kawai ragowar sai a ba wa ɗan kaga shi ya ci bila bila bila bila ya ci bila taqdir sai yake cewa fal fardu fi nafsil kitabi sittatun da aka faɗa na rabon gado a littafin Allah guda shida ne la fardatil la fardatil irsi siwa halbatta ba wani rabo na gado in ban da wannan nisfun akwai nisfi wa rubun da kuma rubi'i thumma nisfun rubi'i me nisfun rubi'i sumuni wasulusu wasudusu bi nasi shari sai kuma sulusi da sulusi da nasi shari'a wasulusani wa kuma tamamu fa fa kullu hati imamu sai kuma sulusani su ne cikamaki ka haddace duk wanda ya haddace ilimi to zai zama shugaba wannan furudul muqaddara fi kitabillahi ta'ala kamar da malaman fara'i suke faɗa akwai hanyoyin da za ka haddace su ta hanya mai sauƙi akwai abin da suke ce mai ɗariƙatu taraƙi akwai kuma ɗariƙatu tadalli ɗariƙatu taraƙi shine sai ka ce asumunu wasu dusu. wa dhifuhuma wa dhifu dhifihima ka gama da su الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما in ka ka gama da su wani ita ce ɗariƙatu a taraƙi akwai kuma ɗariƙatu tadalli shine sai ka ce as-sulusani wa nis wa nisfuhuma wa nisfu nisfihima shi ma kai ha kawai ka haddace ka gama da su kowa ya gane yi. <laughs> sai na koma sai na koma الثمن والسدس وضعفهما nawa ne yake cewa sudusi da sumuni da ninkinsu da kuma ninkin ninkinsu nawa ne ninkin nawa ne ninkin sumuni rubu'i nawa ne ninkin ba da abin nan sumuni nisko nawa ne ninkin sudusi nawa ne ninkin ba dinsa sulusani shi ne ya kakaka su duka ko sai mun miƙe ne na kowa ya gane sun fi so mu miƙe haddace waɗannan abubuwan kun gane ko waɗannan furuzul muqaddara ɗin furuzul muqaddara fi kitabin Allah ta'ala yadda malam ya faɗa guda shida ne kun gane ko muna da as-sultan muna da annis muna da muna da

shi ne muka akwai abin da malaman Qur'ani suke ce mata tariqatu a taranti tariqatu at-taranti mana ka faro daga ƙasa kai sama shi ne tariqatu at-taranti shi ne sai ka ce at-turu wa sudus wa bi'kuhuma wa ma wa bi'kuhuma

shi da in ka ga dama kuma akwai da a ita kuma da rika tuttare shi ka faro daga sama sai ka yi kasa shi ne sai ka ce ka wanne wani ونصف نصفهما shikenan nawa ne rabin rabin sultan nawa ne rabin rabin sultan sudus nawa ne rabin nis nawa ne rabin rabin nis ce ya gama? ya gama? wuce Afto mouno ak sou di sou. Mouni man. Nan. Babou nisi. Babou nisi. Nan. Wan الزوج والجوز والأنثى من الأولاد ما لم يكن سوى شيء شيء أبنا shi ne zai faru maka dalla dalla wannan kuru da mukaddara kai shida kowanne zai ɗauka ya maka bayanin waɗanda suke cin gado da wannan waɗannan nau'ukan guda shida da shi ne zai fara maka da ni mm. shi ne da wani suke ce mutum biyar ne suke cin gaba ɗaya mm. a cikin mutum ashirin da biyar ɗin mutum biyar ne suke cin gado shi da nisku na daya azzauju azzauju na'am والأنثى من والأنثى من الأولاد. الزوج شيء نفرقه. نعم. الزوج ينأتي مساعد ينأتي مسكين بشرط زيادة. نعم. الله يبغيش أسرة النساء شيء ولي. نعم. in lam yakun lahu hmm. shine wala ku ma taraka azwajukum in lam yakun nan saboda haka ɗaya ne kuma adam wari wari na abin da ya abin da zo da shi wani gidan ma shi ma wari kun gane wane فليس العلم فليس الشك كاليقين نعم نعم والأنثى من الأولاد والأنثى من الأولاد نعم حتى الله يفعله نعم فإن كانت واحدة فلها النصف نعم ita kuma tana cin gadon niski ne da sharaɗa guda biyu. Daga cikin abin da zai taimaka maka in maka jama'a ce kowace ka tafi to shakar tana kawo kaga shi abdau yana cin ga yana cin ga da niki ne da sharadi shi ne adamul fari da wani adamu alfarki wani ita kuma albin tana cin nishi ne da shari'a Allah ya faɗe su hmm. yace fa in kana tasnatayni me ke nuna ranar me sharafin ce za ta cinye ci kenan yawwa saboda ita kadai ce ba su yi ba ne to sai ya zama sai mu ce da sharafin da na tashi shi ne adamul mushari ya zama ita kadai ce to akwai wani sharafin da Allah ya faɗa wanda shi ma ba za ta ci ba inda sai an samu wannan shafin waye zai iya gano mana shi sharuɗa biyu ne na a kan kuma kuwa ne a karmakan can ƙarshe ne a wannan ayat ta yi shi kuma la ko sharaɗin wanda shi ma sai da shi za ta shi ne wane ne sharaɗin na a kwalli ummi ne a wannan يوتيكم الله في أولادكم أدم المؤثر نعم أدم المؤثر mana shi a ah, wani ba a ah, ah, no in ba in ba shi in ba kace adamin mu'assir eh in ba wanda zai zai da asirci ita kaɗai mana idan ba ta da dan uwa namiji shi ne ma'anar mu'arif kwana ba adamu asib muka ce akwai wani tsakanin asib da mu'asib mana ita ita mace idan akwai namiji to za su haɗu ne su raba kaga za su tashi da su sulusi ma an tsaye in suna da yawa ma abin da ya samu so kaga a taƙaice za mu ci albin tana cin gadon nisfi ne da sharfa guda shi ne adamun mushari shi ne zama ba ta da uwa ba. shine ma'anar fa in kana tasnataini falahunna adamul kuma shine yusikum Allahu fi auladikum fi zakari kaga in aka ce sai uku za ta ci su biyu ne kaga ba ta ci nisu sai wa kuma na'am wa binti bune inda inda inda fakadin binti wa binti bune inda fakadin kuma da ke ga ita ce ta uku cikin waɗanda ina fata kun gane ita kuma tana cin gado ne da sharɗa da fakadin zinci guda uku sharɗin farko adamu alfarki alwari a alamin saboda muka ce bincin izini har binci ibinin ibinin ibinin ibin duk ta shiga ciki ah. to saboda haka shi ne saboda haka sharadi na biyu kuma sai ka ɗauko waɗannan guda biyun na sama sai ka ƙara da su adamul mushari saboda ita ma inda wata ɗauka za ki tsira ba na biyu adamul mu'assin hmm. ya zama ba wani hmm. su ne sharadar hmm. saboda haka binci ibin tana cin tana cin nisf da shar'i uku shine ya kama ɗaya inda faɗaɗin in akwai bin ko zai yi ba sai dai ta ci sulus idan ma bin tani ne to ita ta faɗi gaba ɗaya ina fatan mun fahimta na'am fi mazhabi kulli mufti wal uktu fi mazhabi kulli mufti na'am sai kuma uktu shaqiqa a mazhabin kowa mana ni ijma'i tana cin gado saboda Allah madaukakin sarki ya ce yastabtunaka إن امرؤ هلك ليس له ولد فلها yadda ya ce masu mazhabu kullum mufti kowanne bai kasawa bai saba cewa yana cin gado mufti shakika ko mufti shakika mufti shakika ita kuma mufti shakika tana cin gadon nisfi da sharadi hudu sharadin farko shine adamu وجود الأصل عدم وجود أصل واحد معناه إذا باب باب حقا ya zama babu uba babu uba babu kaka inda uba ko kaka ba za ta ba in ne zai mata na na in uba ne nawa za ta ci in uba a amma in kaka ne zai mazhabin fara bi to kaga za su yi muzarama ko akwai inda ma zai yaudare ka a wata matsala za ku ji ta nan gaba ina gaba ba shi idan aka ba na kun suka raba ya gana da ya fi yawa sai da ya ce kun ga ni a wajen ki ba kamar ɗan uwa mai sai a sake raba sai a da ta kan kira biyu sai riwaya ɗaya kenan na biyu shine adamu wujudi alfar'il wari mm. adamu wujudi alfar'il wari haka iya sami da rubutu saboda faɗa wa zuwa mina rubutu saboda karɓuce mina rubutu za ku fi ganewa sai kuma adamu al-mishari mm. adamu al-mishari mm. adamu al kun gama ko? Na'am. Sai tawa? Na'am. Wa ba'da hal uktu lati min al abi. Indan firadihinna an mu'assir. Indan firadihinna an mu'assir. Din ne maka haka kuma sai uktu na. Uktu li abi. Uktu ita kuma duka waɗannan maka

نعم akwai bambanci mana me wanne ne mata a cikin ashiqa da shaƙa'i, wanne ne mata ashiqa shi ne mata ashiqa kuma maza ko shi ne saboda in akwai ashiqa in akwai ashiqa kaga gaba ɗaya za a mata girma in kuma akwai shaƙa'i. in guda biyu ne shi ma haji buhari ma in guda ɗaya ce ta tafi ne Ta tafi ne za a bata sai a bata ci ina ba ta kun gane so yanzu mun gama da a sahabu annis mun gama da a sahabu annis su ne mutum biyar ko azzawtu wal bintu wa bintul ibni wal ukhtu ashqiqa ko iwa za bi kullu mumki da kuma ba da hulla ruksu allati min al ko Nam. Babu rubu'i. Babu rubu'i. Nam. Babu waɗanda suke cewa. Nam. Wal rubu fardu zawji in kana ma'a hmm. min al-waladi min al-waladi zawjati man adafa qad mana'a. Hmm. Nam. Wa huwa li kulli zawjatin aw akthara hmm. ma adam al-awladi fi ma qad quddiya. Fi ma quddiya. Yawwa yace ce maka shi kuma rubu'i mutum kawai suke cin rauni azzauji sai kuma azzauja kaɗai ne suke cin rauni kowanne kuma yana ci da sharaɗin ita shi azzauju yana cin rubu'i in aka samu wujudu alfa'iluwa yana akwai alfa'iluwa ita kuma ba ita kuma adamu amadamu adamu wujudi farin adamu wujudi alfarki wari hmm. shi kenan kowa sharaɗi ɗaya ɗaya ne mun gama da tsaboro sai ce ne mai ta ƙarshe na'am na'am wa zikirul auladil banina yuta mace حيث اعتمدنا القول في ذكر في ذكر الولد في ذكر الولد معناه yake cewa ka gane cewa auladul bani ma'ana dan da shi ma zai iya hajjabin daga rubu'i ta koma sumi ba dole sai ƙara ina fatan mun gane babu sumuni babu da yake rabewa a kan na wasu sumuni lil zaujati wal zaujati مع البنين أو مع البنات mutum ɗaya ne simki ɗaya ne yake cin yake cin wannan simki ɗaya ne kawai yake cin sumuni yake cin sumuni shi ne shi ta ce kawai zauna yaushe ta ke cin sumuni idan aka samu ma'albani idan aka samu falgurwa ne yawwa أو معه أولاد البنين فاعلم فعل فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا yawwa kuma da zauja daya da zauja duk ɗaya ne mana in mutum ya mutu ya ban mata su mai ne za a ba su raba in ma mace ne ce ita ma su mai ne dukkan su su mai ne ina fatan mun gane so ba wani ba wani bambanci a kan wani na babu sulutai kan yi suku, bari mu ware komai ku biyar da kan baya da zuku kalan da zai da sauran bakwai A wannan paper eh, akwai mai tambaya na <laughs> babu rubu'in yawa wanne baiti haiso tamadnal qawla fi zikril walad yake cewa auladil bani ma'ana idan idan idan misali idan misali miji yana da jika to shi ma zai hana matarsa ta ci rubi sai dai ta ci sumun ina fatan mun gane zai hana ta ta wannan sai dai ta ci sumun kun gane abin da yake nufi to shine ma'anarsa na'am alaikum salam ba ta eh eh a nan gurin uwa da uwa da uba ne suka haɗu ba mata da miji ba ne <laughs> yace wai idan mace tana da ɗa saboda haka tana da ɗa mata da miji suna da ɗa sai ɗan ya mutu to ai mata da miji sun haɗu a mu a ilimin rabon gado uwa da uba za mu ce sun zo <laughs> a mata da miji ba yawa ka gane yawa shi ne ya kasance an ya kasance sai ya kasance ɗan ya rasu mm. still sai kuma mijin daga baya zo ya rasu misali sun taɓa haihuwa sai ɗan ya rasu to dai tun da an samu wannan haihuwa shi ke nan dole tsere tsere ban gane ba wato mana mace ce da mijinta eh sai ta haihu ta haihu ɗan namiji eh sai daga baya ɗan ya rasu eh bayan rasuwan ɗan sai mijin shi ma ya zo ya rasu a ai da ai wanda ya riga rasuwa ba a kirga ne shi a abin da nake cewa mm. shin za su dawo ta ci ɗaya bisa wurin ne in babu shi a wanda ya mutu ai kamar babu shi ne a wajen rabon gado mana ba ana nufin in ya in ya taba haihuwa ba idan dan yana nan sanna za a idan dan yana nan sanna ya mutu amma ba ana magana bane in ya taba haihuwa ina fatan kun gane wannan ba a magana kan ya taɓa haihuwa ku fahimta ta na eh malam kamis ya ce saboda karama irin ta ita ce tambayar da take jikin wannan takardar <laughs> eto eh idan ka fahimta lokacin da muka yi magana akan ingantaccen aure muna magana ne akan auren ita matar da muna magana ne akan gadon ita matar da gadon shi mijin shi ta fuskar ɗan da aka haifa ya danganta shin yaudara akai auren ya zama ba ingantacce ba ko kuma ba yaudara a ba duk sun sani kamar yanzu misali kaga aure ɓatacce iri biyu ne akwai batil akwai fasid idan fasid ne ana iya yin gado misali amma in batil ne ba a gado batil shine wanda malamai suka yi jima'i wajen ɓacin su irin su auren mutu'a da sauran irin waɗannan auren rakin amma akwai amma aure wanda yake shi Shi ne batin amma fasit shi wannan ana yin gado a wasu guraren ka gani abin da nake nufi amma in yaudara ce akai to zai iya cin gado kamar yanzu misali mutum ya auri mace a matsayin ya zaci ya ce daga baya sai ya bayyana cewa baiwa ce to kaga asali dan baiwa baya gado amma in ce aka yi zai ci gado so ya danganta da yanayin yadda aka yi aura amma in dai batil ne cikakke to ma gaduwa ce a irin wannan yanayin sai aka samu tsofaffi mm. sai je sare da ita har ta ɗauki ciki bai sani ba ba su sani ba kasancewarsu je je sai da aka tafi yi auren amma wai da gaske ne mace ta ɗau ciki ba ta sani ba wala ni ina jin ana faɗa amma ni gani nake duk da ni ma ɗin dai ba wani shekaru ne da ni da yawa ba amma ina mamaki wai a ce mace wai tana da ciki wata hudu biyar wai ba ta sani ba ni mamaki nake wallahi ban fahimta ba yanzu kai yaran fa yanzu da ban suke ba wallahi za ka samu yarinya ya shekara sha biyu sha uku ta san komai na aure ala kullin ɗa wanda yake aka same shi ba ta fuska aure ba wannan ɗan yin sabu ila ummi amma ba za a danganta shi zuwa ga shi ba wannan shine magana shine kaulul jumhur ba za a danganta shi ba zai gaji babar shi amma ba zai gaji uban ba alaikum salam Mm. Hmm. a a wajen malaman hanajila a wajen malaman hanajila kaga zai zamanto zai iya cin gado kenan amma a wajen malikiya ma a zahiri a fahimta ta ba zai ci gado ba saboda shi ma ka ga yaro karami in ya kashe mahaifinsa ya akwai diya ko akwai diya afwan zai ci gado amma ba zai ci gadon diya ba a wajen malikiya ma zai ci gado zai ci gado saboda ka'ida ce amdu sabi haɓa. duk lokacin da yaro ya ganganci to a matsayin kuskure yake a malikiyance zai ci gado a wajen hanabila ma zai ci gado amma zahirin magana shafi'iya ba zai ci gado ba saboda duk wani nau'i na kisa suna sa shi a cikin abin da yake hana gado alaikum salam na e eh, za mu zo kowa za mu yi shi masu mu da masu kallon mu saboda yanayin lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala a darasin da zai zo nan gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa